ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na duniyar al'ajabi wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya hausa 24 tv a cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa wata uwar gida yar shekara 26 a unguwar zango da ke birnin kano mai suna zulaihat nasir ta ji wa kishiyarta nafisa isa mummunan rauni bayan yi mata wanka da ruwan zafi kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye ku danna subscribe ku danna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 matsayin ramuwar gayya kan kullen da ta mata tare da barazanar da ta yi mata tun karfe hudu na yamma da ta kulle ni a cikin ɗaki har sai bayan mangariba da mai gidanmu ya dawo saboda haka na fusata kuma na yanke shawarar ɗaukar fansa ta hanyar zuba mata ruwan zafi amma ita zulaihatun yayin da 'yan sanda ke mata tambayoyi ta bayyana damar aikata wannan aikin kakakin hukumar 'yan sandan jihar dsp abdullahi hari na kiyawa wanda ya tabbatar da labarin ya ce ya faru ne ranar lahadi 31 ga watan mayu misali